ba mai burin bidar lahira kowa burinsa dai naira talakawa sun zamo shara komai sai su ake dankara washi ba za su ci yawa masu kallon mu mu da dawowa daga wannan hutu da muka je kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kada da manta ana tare da wannan tashar ta kuma albarka wato alwilaya tv hausa kuma a cikin wannan shiri mai tarin mahimmanci wato fararen darare alhamdulillah kamar yadda muka faɗa mun tattauna da wato bakon namu a wannan zaure bakon namu na farko wato malam salisu kurgewa insha Allah sauran bakin namu muna fatan su ma insha Allah za mu same su sannan kuma za ku ji daga bakin su bayanan da insha Allah za su yi mana to kafin nan za mu ci gaba da karanta sakonin ku insha Allah sai sako daga Ismail sani manumfashi yake cewa assalamu alaikum a wilaya tv don allah eh, yake cewa a wilaya tv eh, to to malamin ya haɗe ne amma dai shi ma gaisuwa ce yake yi da kuma fatan alkhairi da allah ya taimaka ya ba mu sabati to mun gode malam allah ta'ala ya saka da alkhairi sai kuma sako daga muzammil shahid abdullahi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv barkanku da warhaka allah ya saka da alkhairi to mun gode kwarai da gaske sai kuma sako daga muhammad um, sunusi mafara yake cewa yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum alwilaya tv hausa muna yi muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara wa malam lafiya firi zikziki saƙon Muhammad Sunusi mafara kenan sai kuma saƙo daga Idris mai 'yan kunne shi ma eh, gaisuwa yake yi eh, Idris mai 'yan kunne shinkafi yake mana gaisuwa da kuma fatan alkhairi to muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi sai kuma saƙo daga Ahmad Kano yake cewa assalamu alaikum eh, alwilaya tv hausa a yake cewa addu'a ta allah ya wulakanta shugabannin azzalumai saƙon malam ahmad kano kenan sai kuma saƙo daga abdurra'uf gago sokoto yake cewa yake cewa assalamu alaikum eh, alwilaya tv Malam Abbas sannu da kokari Allah ya ƙara Allah ya ƙara basira kuma Allah ya bar mu tare da sayid Allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai. Eh, sako daga Abdurra'uf Gago Sokoto. Sai kuma sako daga Abbas Hamid Photoscope. To to shi ma sakon godiya ne da kuma fatan alkhairi to muna godiya kwarai da gaske malam abbas hamid fatasku sai kuma sako daga idris muhammad fili fotosko yake cewa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya saka da alkhairi ya ce mun saurare ko ku muna jin saƙon insha allahu muna tunanin mun sami ɗaya daga cikin wato waɗanda za mu tattauna da su a cikin wannan zaure ɗin wato mm, mm, a cikin wannan shiri din namu insha Allah to muna ganin muna tare da Dr. Shu'aibu yana bisa layi assalamu alaikum to doctor barka da waraka ya kokari ya ayyuka to alhamdulillah to masha Allah to doctor bayan tsawon lokaci da aka dauka kusan shekara ɗaya da kwanaki sai gashi kuma 'yan kwana biyun nan ko in ce jiya an fitar da wata sanarwa cewa wai ya yake gwamnati ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da kotu ta yanke dangane da wato mai shari'ar da malam ya shigar a abuja shin a matsayinka na dan kwamitin wannan free zakzaki ya kuka ji wannan lamari din kuma kowane ƙarin bayani za ka yi mana eh to hakikanin gaskiya shine cewa mu muna da masaniya tun farko cewa sun ɗaukaka ƙarar nan yanzu nan kusan shi ma shekara guda ɗin kenan. Hmm. illa iyaka ba su kammala yadda za a yi a ce an sanar da mutane kan cewa sun ɗaukaka kara ba alal misali idan mutum ya ɗaukaka kara zai shigar da duka takardun da suka bukata ne sannan sai ita kotu sai ta sanar da kotu din da ta yi kara din cewa an ɗaukaka karan da kika shigar sannan kuma a sanar da wanda suka kai kara da wato abokai din da ake jayayya din da su sai su ma a sanar da su cewa to an ɗaukaka kara to daga nan kuma sai a ce to rana kaza a zo a saurari wannan kara ɗin to wannan abun ne ba su yi ba ba su kammala shi ba amma shigar da kara sun shigar da kara da macin to amma kamar doktor ba ka ganin cewa shi wannan shigar da kara din ba za su iya yin sa da a wannan lokaci din ba kuma su yi dukkanin matakan da ya kamata su ɗauka a cikin wa'annan kwanaki 45 din mm. da farko akwai lokuta da aka bada na lokacin da za a iya ɗaukaka ƙara haka to a wannan lokaci din ana gab da za a ƙare saura yan kwanaki muka sani cewa sun shigar da ƙara ɗin to kaga kaman abin da a turanci ake cewa technically mm. sun cika ka'idan ɗaukaka ƙara mm. kuma sun sanar cewa sun shigar da ƙara ɗin sun shigar da ƙara to amma su bi shi ta yadda za a za a saurare shi a kotu koko yawa eh to shi ne ba su cika ba su cika waɗannan sharuɗa ba kuma da yake hukuma ce shi wannan a kowane lokaci mutum na iya wato kamar yanzu nan aka ce bayan kamar ka shigar da kara ka ga kara kafin kwana kaza mu ba da misali mu ce kamar wata uku sai ya kasance cikin wata na uku din ya rage kwana biyu alal misali ya cika kwanaki ya cika sai ka shigar da kara din to da ka shigar da kara din sai baka shigar da shi cikakke ba wato ka dai tabbatar da cewa ga kara na kawo to sauran takardu da bayanai da za ka kawo sai baka kawo ba wanda zai ba kotu ɗin daman cewa abin nan amma idan aka ce technically technically mai kai ka shigar da kara ka shigar da ɗaukaka ƙara to abin suka yi kuwa kenan haka ne to doctor to duk kwanaki da ka yi baka kawo takaddudin ba akwai kaman penalty wani kuɗi dan kalilan da zaka dinga bayarwa kowane rana kowane rana to su hukuma ne ko baka fahimta ba suna da kuɗi so za duk kwanakin nan kawai in suka zo kawai sai su biya su ce to gashi yanzu a yi ƙara ɗin haka to doctor kamar yadda kai wannan magana yanzu sun iya ɗaukaka ƙara don kamar yadda ya kasance a doka za a iya ɗaukaka ƙara amma kuma hukuncin da wancan kotu ta yanke na cewa su saki malam da su samar da abin da suka ce su samar sun ƙi yin wannan al'amarin shin baka ganin daman kuma gashi irin na eh, tsawon lokacin da aka ɗauka shin baka ganin cewa akwai keta a cikin al'amarin? keta da dama akwai keta mana amma ina son ɗan ma gyara kaɗan mm. ah, na farko na farko kamar yadda lauyoyi suka yi bayani mm. ko ba haka ba idan aka zartar da hukunci ƙaramin kotu ta zartar da hukunci to hukuncin yana nan bai tashi ba mm. ko da ko ka ɗaukaka ƙara ka ɗaukaka ƙara dama in ba ka nemi bayanin cewa ita babban kotu ɗin ta jingine wannan kara ɗin? kafin abun nan ta kuma yadda ba to yana nan shine kara shine shine hukunci inda ake dore a kai so kaga wannan kuma wani abu mai can daban to amma yanzu eh, kamar ɗaukaka ƙaran da suka yi sun ɗaukaka ƙara ne akan ba su yadda da hukuncin wancan kotun da ta yi ba koko akan me suka ɗaukaka ƙara ɗin? eh akan cewa su ba su yadda da hukuncin da karaman kotu ɗin ta yi ba. in baka manta ba abin da ke faruwa shine malam ne ya shigar da kara a federal high court yana kalubalantar tsare shi da aka yi kan cewa ya saba yancinsa na dan adam ina fata fahimta muna jinka da suka zo kotu sai suke bayanin cewa ai su ba su ce ma malam ya yi laifin komai ba abin da ke faruwa shine wai suna tsare da shi ne domin su kare shi kana fahimta na'am muna jin ka yawa suna tsare da malam ne wai domin su kare shi daga wani barazana da yake fuskanta a cewansu to in ba kuma manta ba har suka ce a kotu in cewa in fact su nuna cewa ba ma da shi suka yi ba suka ce ai ba yana ma prison ba ne yana wata gida ne wanda suka tanadar masa wanda suka ce a lokacin ma suka ce wai suna kula da shi da kyau wai har sun kashe mashi kusan miliyan biyar a lokacin to shi kuma alkali da ya duba ya dubi dokokin ya dubi ah, hujjojin da duk kowa ya kawo sai yake cewa to shi ya dubi duka dokokin najeriya babu inda aka ce ana da dama a iya tsare mutum ba tare da shi ma ya bukaci haka ba ba wanda ya kawo report shi malam bai kai report ya ce ku zo ku kare ni ba na biyu ba wani a wurin da ya zo yake cewa malam ma barazana ne ko wani abu balantana a ce to ana kariya al'umma ne da wannan to sannan kuma an dubi dokoki duka babu wannan gudoji din suke magana to kuma kamar yadda mu ma muke cewa kaga ba inda aka ce in za ka kare mutum sai ka je ka harbe shi a gidan shi ka same shi cikin iyalin shi ka harbe shi ka harbe iyalan ka kashe yaransa ka kashe majiyansa ka kashe abokanin ka kashe kowa da kowa sannan ka ɗauke shi sannan ka zo ka ce kana ba shi kariya ta musamman ta ne babu inda aka yi wannan eh, rashin abin adalci din saboda haka sai alkali ta ce to a domin waɗannan duk abubuwa ɗin da ya duba sai ya cewa lallai hakika malam an tace haƙƙinsa malam an zalunce sa saboda haka ya ba da umarnin a sake shi a biya shi biyan kuɗi na miliyan ashirin da biyar ita ma malama haka na ashirin da biyar saboda tsare su ba bisa ƙa'ida ba da aka yi mm. nan kuma a gina musu gida saboda a ta da aka kai masu an lalata gidansu an kona an rufe an da kuma to kaga abun da alƙalai din ya faɗa to su abun da suke nufi yanzu ne shine su ba su yarda da wannan hukuncin din ba akan cewa kaga in aka je a firkos din ba wata sabon magana ba ce maganan guda ɗaya din nan ne shi malam yana cewa sun tsare ni ba bisa ka'ida ba su kuma hukuma suna cewa a'a muna tsare da kai na muna kare ka da farko ma sun ce da son kansa ne wato da ratsin kansa shi shi ma shi ke bukatar ma a tsare shi mm-hmm. Ka ga jayayya din da za a je wannan a ɗin aiki nan shin kotu ɗin da take ƙasa da ta ba da hukuncin a cikin malam ta yi daidai ko ko ba ta yi daidai ba bisa ga waɗannan ajimantin ba wani sabon ajiman za a yi ba na fata ka fahimta haka muna jin ka yawa so abun kenan shin kotu din ta bi dokokin ƙasa da ta eh, yadda shi alkali ya fassara shi yake cewa duk wanda aka mawa haka nan an zalunce shi ko ko a'a ba a zalunce shi ba haka ne zance din kenan haka ne to doctor yanzu wace rana aka yanke za a shiga eh, kotu din insha Allah gobe litinin ah, da karfe tara insha Allah za a shiga wannan kotu din haka to yanzu kamar eh, malam yana da masaniya cewa an wato an eh, ɗaukaka ƙarar da ita waccan kotun ta yanke? su malam suna da masaniya insha Allah. ok insha Allah to yanzu ya kasance dukkan lauyoyinku da kuma waɗanda kuke abunan da su yanzu gobe da kuna shirye kenan za a koma kowa yana sani kowa yana sani kuma duk an hallara na'am to to to shikenan doctor Allah ta'ala ya bada nasara muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da kai to to mun gode kwarai da gaske insha Allah yawa masu kallon mu muna fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da mu kada dai a manta ana tare da wannan tashar ta kuma albarka a wilaya tv hausa kuma a cikin wannan shiri mai tarin mahimmanci wato fararen da rari alto alhamdulillahi kun ji wato bakon namu na biyu a wannan zoren wato dr shu'aibu musa wanda ya kasance cewa shi na ɗaya daga cikin koko in ce kakaki koko in ce sakatare na wannan eh, kwamiti na kamfen din free zakzaki wanda ya kasance mana takaitaccen bayani dangane da wato ɗaukaka ƙara da <clears throat> ya kasance su gwamnati suka yi sannan kuma insha Allahu ana sa ran gobe za a koma kotu din insha Allah ya mana bayani mai gamsarwa wanda bai bukatar wani ƙarin bayani insha Allah to za mu ci gaba da karanta nan ku kafin ya kasance cewa mun sami malami na gaba insha Allahu ta'ala to ga sako daga Eh, daga Aliyu Abu Turab Kano yake cewa eh, Assalamu alaikum albilaya TV ne na gano ma wannan shugaba Buhari mummunan sa ok na gano ne ni yake ni ina gano ma wannan shugaba Buhari mummunan sa nan ba da jimawa ba wannan kunnen ƙashin da yake yi na rashin sakin Sheikh Zakzaki Abu Tura to mun gode Malam Abu Tura sai kuma saƙo daga abubakar soja talatan mafara yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv da fatan an wani lafiya yana mai matuƙar farin cikin gaunin wannan shiri da kuke gudanarwa a halin yanzu saboda haka muke cewa waɗannan azzalumin waɗannan azzalumai wallahi su sani in har ba su buƙatar ganin eh, muna muzahara free zakzaki a garin abuja to su sake mana jagoran mu kawai sako daga abubakar soja talatan mafara zamfara state sai kuma sako daga abba rijiyar lemo kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna maku fatan alkhairi free zakzaki to sakon abba rijiyar lemo kenan sai kuma sako daga zulkifilu hamisu kabo yake cewa assalamu alaikum yake cewa ba a taɓa ya ce wallahi ba a taba gwamnatin yaudara da ƙarya da cin amana da kashe mutane ba dalili ba kamar wannan ba muna roƙon allah ya ƙara wa jagoran mu lafiya albarkacin imam hussein sako daga abu muhammad da haidar kabo sai kuma sako daga daga musa eh, eh, saminaka yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv free zakzaki sai kuma saƙo daga eh, imrana sokoto yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv wai don allah buhari miye bawan allah ya yi mai ne ku duba ku gani allah ya eh, Allah ya kawo wa ɗanka haɗari ka kai shi waje amma ka ba mu malam ka ci mun barka da allah firi zakzaki saƙo daga imrana sokoto sai kuma saƙo daga hamisu musa yake cewa assalamu alaikum yake cewa firi zakzaki eh, eh, yake cewa firi zakzaki a koma eh, a ci gaba da addu'a saboda addu'a bayan allah to saƙon malam hamisu dai kenan sai kuma sako daga Eh, Mustapha Yusuf paki yake cewa Assalamu alaikum Alwilaya TV. Allah ya gaggauta rusa Buhari da dukkanin mataimakansa akan zaluncin akan koko akan zaluntar da Zakzaki da almajiransa. Saƙon Mustapha Yusuf paki kenan. Sai kuma saƙo daga eh, da sako daga Fatima Ali Muhammad Fage take cewa eh, Assalamu alaikum Alwilaya TV. sai zagzaki ikon allah ne buhari eh, ka manta da yunkurin da kai kana soja ne baka yi nasara ba to ko yanzu ma ka makara kuma kana gab da gane kuranka sako daga fatima ali muhammad fage sai kuma sako daga muhammad alhajin kwangi fatasku yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv su ku gaya wa gwamnatin najeriya cewa allah ne yake ba mu nasara a wancan lokacin shi kuma zai ba mu a wannan lokaci sako daga muhammad alhajin kwangi fatasku sai kuma sako daga sa'idu ya haya sa'idu yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum alwilaya tv Eh, ku ga azzalamai ku ji tsoron zalunta wanda kuke ganin ba shi da gata sai Allah saƙo daga sa'idu sa'idu ya haya sa'idu yake cewa firi alama zikzik to sai kuma saƙo daga muhammad nasir birnin kebbi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ya so ina muku fatan alkhairi allah ya kara wa jagoran mu lafiya ya kwato mana su daga hannun azzalumai sako daga muhammad nasir birnin kebi yake cewa free zakzaki sai kuma sako daga abdulsalam tigno yake cewa assalamu alaikum abdullahi tv hausa ku faɗa wa gwamnatin apc ta sako mana jagoranmu eh, eh, ku gaya wa gwamnatin apc ta sako mana jagoranmu ko sa su ji daɗin mulkinsu in ba haka ba sai mun koma abuja da zama duk cikarmu kuma kullum sai mun fito protest sako daga ai abdulsalam abdulsalam manu tigno sai kuma sako daga sunusi malam kazaure yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna muku jinjina allah ya kare ku sako daga sunusi malam zaure sai kuma sako daga suleiman adamu kofar waika yake cewa assalamu alaikum alwilaya muna taya 'yan uwa baki ɗaya jimamin halin da malam yake ciki allah ya kara wa malam lafiya ike cewa buhari karshen ka ba zai yi kyau ba ka sani sako daga sulaiman adamu kofar wai ka kano sai kuma sako daga rabe suleiman yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina ina ƙara kira ga gwamnatin apc buhari ya sakar mana jagoranmu malaminmu sai da zagzaki ke cewa sako daga rabe suleiman keti sai kuma sako daga hamisu shu'aibu abuja yake cewa alwilaya tv assalamu alaikum alwilaya tv ina muku fatan alkhairi allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumi sako daga hamisu shu'aibu jos bukur sai kuma sako daga rabi'u gwarzo bauchi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv Allah ya saka da alkhairi free zakzaki daga rabi'u sako daga rabi'u gwarzo sai kuma sako daga abdullahi lawal kamfani funtuwa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa muna kira da babban murya ga gwamnatin najeriya da su gaggauta sakin jagoran mu zakzaki mu ba cewa mu ba cewa muka yi muna so su yi hira da 'yan jarida ba mu kai mu kawai a gaggauta sakinsa. Saƙo daga Abdullahi Lawal Kamfani Funtuwa. Sai kuma saƙo daga Muhammad Mahmud Sokoto yake cewa Assalamu alaikum Alwilaya TV ina muku fatan alkhairi. Sannan kuma ina roƙon Allah ya ba malam lafiya tare da babban sahabin shi malam Qasim Umar. Fatan Allah ya bar mana sairi shi a matsayin ƙashin baya to saƙo daga muhammad mahmud sokoto sai kuma sako daga aliko disu sabo ibada yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya duk lokacin da na samu labarin fitowar malam zagaye to a ranar da kafa zan zo zaria da kafa zan zo zaria sako daga aliko disu sabo ibada sai kuma sako daga maryam ayuba take cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya ƙara basira sai kuma sako daga garba daurawa kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv malam abbas allah ya tallafa muku akan ƙoƙarin da kuke kuma muna kara gaya wa gwamnatin azalimai buhari cewa ko ya iko ya so wallahi malam zai fito daga hannunsu cikin hukuncin allah muna jiran lokaci ne kawai mu gani don wallahi sai wannan gwamnati ta kunyata a idan duniya ba da dadewa ba sako daga garba da daurawa kano najeriya sai kuma sako daga zubairu adam libya yake cewa assalamu alaikum alwilaya hausa ku bani dama na tofa albarkacin bakina don allah ku ƙara ba wa 'yan uwa eh, abokan maulid haƙuri insha allahu to zafin wuta ruwa ne maganinsa to sai kuma sako daga habibu zailani darazo yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv gaisuwa mai yawa da jinjina a gare ku a gare ku alwilaya allah ya kare ku ya kuma gaggauta fitowar sai zagzaki sako daga habibu zailani eh, darazo sai kuma sako daga abubakar garba mai lasisi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ku gaya wa gwamnatin najeriya wallahi zalunci baya dorewa sako to malam abubakar garba kenan to sai kuma sako daga soja talatan mafara yake cewa dangane da maganar dr shu'aibu kaduna yake cewa na shiga kotu domin ɗaukar ƙara dangane da wannan zaluncin da gwamnati ta yi, ya kamata 'yan uwa mu ƙara ƙaimi wajen yawaita addu'a Allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai. Sai kuma saƙo daga um, Umar AP yake cewa to shi ma saƙon gaisuwa ce yake yi da fatan alkhairi. To muna godiya kwarai da gaske. Sai sako daga Ibrahim Dawakin Kudu Kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina muku fatan alkhairi tare da fatan allah kwato mana jagoran mu daga hannun azzaluman najeriya sako daga ibrahim abdu da wakin kudu sai sako daga sai sako daga to mm, mm, daga bilal sokoto yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv har yau har gobe ba za mu daina firi zakzaki ba domin kuwa shi ne abin da muka sa a gaba sannan muna roƙon allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai da kuma 'yan uwanmu da ke gidan yari da ma waɗanda ba a gani ba sai kuma saƙo daga adam sadiq ambasado yake cewa eh, assalamu alaikum alwilaya tv zuwa ga azzaluman hukuma a ko'ina take a take ku sani cewa allah yana iya yana iya jinkirtawa azzalumai amma baya barin zalunci da azzalumai muna roƙon Allah ya gaggauta ruguza zalunci da azzalumai a ko'ina suke sai kuma saƙo <clears throat> sako daga hassan ƙaura yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv cewa masana shari'a sun bayyana mana cewa idan har hukunci ya shafi hakkin ɗan adam to ɗaukaka ƙara ba ta hana aiwatar da hukuncin ba ta hana aiwatar da hukunci yake cewa fure zakzaki to saƙon malam hassan kenan to insha Allah yan wa akwai sauran saƙuna da yawa amma saboda karancin lokaci nan zamu bar dakata da karanta su haka insha Allah zamu tafi hutu kuma insha Allah mun dawo zamu dora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu An yi wa addini kangara, addini kawai ake ta kira, amma ba shi ake so ba. Ya zagzaki ƙara juriya jagoran addini babba. Ba mai burin biɗar